أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu mu da sake haduwa a wannan yammaci daren alhamis daren goma ga watan almuharram hijira shekara takwas, wadda ya dace da ashirin da hudu ga watan shida miladiya shida. mun haɗu a wannan masallaci ne albarka masjidu imami ramadan yusuf tagammadahu allahu bi rahmatin min domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi ne albarka القول المفيد في شرح كتاب التوحيد واللفر الشيخ العلامة محمد بن صالح ابن العثيمين تغمده الله برحمة منه wannan kuma ita ce zaman mu ta goma darasi na goma a karatunmu na wannan littafi mai albarka a zaman da ta gabata muna ci gaba da kara bayani cikin aya ta biyar zuwa ta tara da malam ya kawo a wannan littafi a matsayin mukaddima mun gaba a cikin aya ta ɗari da hamsin da ɗaya mun fara daga aya ta ɗari da hamsin da biyu shi Allah ke wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kar ku kusanci dukiyar maraya sai da abin da ya zama mafi kyawu mun yi bayani daidai gwargwado kan matsayin dukiyar maraya da kuma ne kusanta mafi kyawu Allah maɗaukakin sarki ya hana canza dukiyar maraya da dukiyar ka canza da abu mara kyau wala ta tabaddalu da bi wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira ko malama suka ce ai isman kabira yin hakan laifi ne mai girma Allah madaukakin sarki yace wa mutalul yatama hatta idza balagun nikaha ku yi ma marayu jarabawa a lokacin da kuka alaman sun kai munzali sun balaga sun kai munzalin yin aure to sai ku musu jarabawa fa in anastum minhum rushdan don kun fahimci shari'a natsuwa daidaito daga gare su to fadfa'u ilaihim amwalin amwalahum to a wannan halin sai ku ba su dukiyansu dukiyoyinsu wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru ku ci wannan dukiyan da wajen karna kafin su girma wanda ya zama mawadaci aka Allah ya ce nisanci dukiyan wanda ya zama fakiri to falyakul bil ya ci dukiyan ta hanyar da cin dukiya yake sananne muka bayani cewa al ma'ruf al aklu shine abin da aka sani hanyar da in aka ba mutum ajiyan dukiya dukiyan ke halatta a gurinsa ne shi shine in akwai wata wahala wata ɗawainiya da yake ma dukiyar zama yana da haƙƙin wahalan da yake yi ma ko haka bane ayan ba mutum ajiyar dukiya kawai dan tana dan tana gurin sa matsayin ajiya ai babu ba shi da haƙƙin ya ci yana zama yana da haƙƙin ya ci ne in ya zama akwai tawainiya da yake ma shi ne kai bayanin maluma suka ce shi ne zama ana juya dukiyar sai zama sai zama tsakaninsa da da marayan ya zama suna wani abin da ake kira babin kasuwanci mudaraba kenan ɗan ko kiraf a yaren malaman fikin shi ne zama kaman dukiyar na maraya shi kuma shi ne mai aikin kasuwanci da dukiyar shi zama yana yana ya halatta mashi wani abu a dukiyar gwargwadon abin da aka tsara na zai rinka samu daga diban da ake samu a dukiyar to wannan shine wasiya ta ta shida wasiya ta bakwai Allah ce wa auqul kayla wal mizan ku cika mudu wal mizan ku cika sikeli in za ku auna abu abun da ake aunawa da mudu shine ma da yake ai auqul kayla idza kiltum fi ma yukalu min al-at'imati wal hubub ku cika mudu a lokacin da za ku auna ku cika awo lokacin da za ku auna cikin abin da ake aunawa na abinci da hatsi ai aunawa ake ku yace wa awqul mizan har kuma ku cika ma'auni cike ni idza wazantum fi ma yuzanu in za ku auna a sikeli abin da aunawa ke a sikeli shi ma ne kallo ƙomi matsalan kamar nama misali a gamu ne a nan ake yi ake iya da a siyar maka da nama ko kaci abin na ka za a yanka maka amma ka ji wasu gurare ba a haka ko in akwai naman naira ɗari to akwai awon sikeli ne na naira ɗari ɗin ba kawai mai nama zai sa wuƙa ne ya yanka ya baka na ɗari ba a'a sai ɗora ni a sikelin abinda sikelin ya bayar shi ne shi ne za ka biya duka Allah maɗaukacin sarki ce in za ku yi karku sauyi mudu ku cika sikeli karku tauye duka akwai hanyoyi da ake bi don tauyewa ko a yi mamudin rami ta ƙasa ko a masa ciko ta ciki hmm? ƙasa na ana dandaka mudu a ta ƙasa ko a yi mamudin ciko ya za a ga mudu ƙato shi ba ƙatan ba ne an ninka ki ne kwanan an ninka ki biyu uku sau da dai cikin ya zama kasan wanda za a sa a ciki bai kai na waje girma ba wanda za a ƙara sawa shi ma bai kai na na wajen girma ba duka suna yi ko za a auna a kofa hannu a ciki ya zanto daidai inda hannu ya shiga babban yatsan nan ya shiga ya rage abin da za a auna maka duka ana yi masu auna manja da man gyada suna fate suna yanka slippers a sa ta ciki a cikin gwangwanin suna sa slippers ko kwalba da gangan za a fashe ta bakin kusa kamar kwalban tsaban aiki da shi ne sa ya fashe duka Allah maɗaukacin suke hana haka shi ma sikeli ha kaga suna canza spring asalin spring da keli yake zuwa da shi shi a canza a yi fabricating ko a sa na kantar gado ke zama scale ɗin da suke zuwa su kaya daban scale ɗin da suke siyar da kaya daban shi ne wanda Allah ya zarge su a cikin ofishin. mu'affifin alladina idza kalu ala an-nasi yastawqun sun za ku auna daga mutane mana za su auna ma kansu da kayan na mutane to suna cikawa amma wa idza kaluhum aw wazanu hum yuksirun amma in su ne za su auna ma wani su siyar mishi ko za su gwada ma wani su siyar mishi su kuma su kauye Allah ce ko ala ya yazunnu ulaika annahum mab'uthun yanzu su wannan din ba sa tani cewa za a tashe su ran tashin alkiyama liyawmin azim ta wani yini mai girma wani guri Allah sake ba da umarni wazinu bil isqatil muttaqin ku za ku yi awo ku yi awo da abun awo mai kakke na adalci akwai ɗaya daga cikin malamanmu a tabahullahu ta'ala malam Muhammad Umar lokacin da muke tafsirin gizo amma a gurinsa ya zo karanta wailul mutaffifin yadda ya fassara ake mafi yawan waɗanda suke majalisu lokacin daga mu ƙanana sai kuma ma'aikata haka babu 'yan kasuwa so da ya ma'ayan shi ne wailun lil mutaffifina banu azaba ya tabbata da ma'aikata gwamnati ha'ibi alladina idza qalu ala an-nasi yastawfun waɗanda in ba a mutu albashi ba su je yajin aiki wa idza kaluhum aw wazanuhum yukirun. amma an suka tayi zuwa aiki su zo karfe 10 su tashi kashi ta haka ya fassara kuma za mu ji fassaran yayi kuma za mu ji ibn Usaymin ma zai ishara zuwa ga irin wannan an ga hane ku ko da ai duka tafsir ne tafsir ne sai ana biyan ka salari ne gwargwadon aikinka shi ne ƙa'idan abu da gwamnati ce kenan shi sa ake sa time book za ka sa ga lokacin da na zo ga lokacin da na me na tashi in za maka promotion ma za maka promotion ne gwargwadon me aikin shi sa za a auna aikinka na shekarun da suka kai a maka promotion ne a baka maki na kowace shekara ko haka wani kuma a maka jarawa ga a wannan shekarun ka san aikin da ya kamata ka sani da ya kamata ka ƙara gaba ko baka sani ba ba sai ka tauye Allah ya saka musu da alkhairi amma da yake cewa wal amru bil ifa'i shamilun li jami'i ma tata'amalu bihi ma'a ghayrika hadiku yace umarni da cika ma'auni yace ya sha mukanta dukkan wata mu'amala da ta ce ta ce da wani wanda ba kai ba kitab ne sa ce kasaran ta ta yi ku Allah ya ibn Usaimi yace wannan umarni da kai na cika ma'auni da mudu ba awana nufin ko sai ma'auni da mudu na kasuwa ce ya haɗa dukkan wata mu'amala tsakanin da ɗan uwanka da kai ake magana suka kaka shiga cikin wa aukul kaila wal mizan karka mu'amalance shi da ha'inci ko kuma kai tsammanin in ka tashi mu'amalan ka ce kiya maka da adalci an fahimta ku yake fa yajibu alayka an tuti al-qayla wal wazna wa ghayrihima fi ta'amuli ya zama wajibi ka. ka cika ma'auni da sikeli a wajen da ma'auni ne da sikeli da kuma dukkan sauran mu'amala na tsakaninka da wani ya zama mawajibi ka cika da Allah ya ce wa aukul kaila wal mizana sai ce bil qisti in ka tashi cikawa ka cika da adalci ai bil adli ai bil adli haka Allah ya faɗa amma da Allah kuma yake bil adli ai da adalci ko kuma Allah madaukakin sarki ya san kai mutum ne ko ba iya samun wani naƙasu ba da nufi ba ko ba ka bane ko wani abin da ya fi ƙarfinka shi ne ma da yake ƙarye shukku ba'adul ahyan shi wannan adalcin za a iya samun wani lokaci su zai maka zai zo maka da tsanani daga ma ya fi ƙarfinka li'annal insana qad yaqutuhu an yufil kayla aw al wazna ahyanan shi saboda mutum za a iya samun wani lokaci cika ma'aunin da cika fikilin da kubuce masa wani abu ya zama ya ci karfin su game da wannan sai ke yasa sai Allah ya ba zalika ban ya ce bil qist sai yo da shi da cewa la nukallifu nafsan illa wus'aha sai Allah ya ce amma ba ma dora marai wani abu sai abin da za ta iya yi mana a lokacin da ya ta'azzara abin ya ci karfin ka an gane ku a wannan lokacin to ka'idar almashaqqatu tajlibu at-taysir har Allah ba zai kama ka ba sunna Allah ya san cewa yanzu ya ne ya ci karfin ka an fahimta ku kaga anan ko da anan din zai iya cin karfin mutum za mu ji gaba inda ko malam ce Allah madaukakin sarki zai magana sai bai kawo la nukallifu nafsan illa wut'aha ba ko da ya nuna maka a wannan gurin kuma ba wani ba zai ta karfin ka ba yace ai qaqataha ba ma dora marai sai abun da ran za ta iya yi yace fa idza bazala juhdahu wa qaqatahu idan mutum ya gama kokarin sa ya gama kora duk iya karfin sa wa hasala naqsu duk da haka na kafa ta samu fala yu'addu muqalifan to ba za a ce wane ya saba ba an gane ku yanzu ba za a ce ya saba umarnin Allah ba so da yanzu awun ya ya fi karfin shi ne kuma Allah ma ya san ya fi karfin shi لأن ما خرج عن الطاقة معفو an فيه ake saboda duk abin da ya fita daga ƙarfin mutum da ikon mutum to an yace mutum game da wannan yace wa kama anna hadhihi al-jumla tufidu al-afwa min wajhin wa huwa ma faraja 'an al-wus'i fa innaha tufidu at-taghlid min wajhin wa huwa anna 'ala mari an yabdula wus'ahu fil ifa'i bil husn yace kamar yadda ayar tana nuna akwa ta wata fuska shine ta inda abu ya fi ƙarfin mutum to amma kuma ta wata fuska tana nuna tsanantawa ta inda ake nuna maka fa sai fa ka ya ƙarfin ka tugun ba kawai za ka gani ne tun faru ka ce a ah, to wannan ne ya fi ƙarfi na a sai ka yi trying abc duka ka ga ba ta ɗilla ba an fahimta ku shi ne abin da yake magana a ce walakin Mata ta bayyana وجب تلافيه لأنه داخل في الوسط yake amma duk lokacin da duk lokacin da kuskure ya bayyana haka fahimcewa ba wacin karfinka ba ne a kuskure ne an gane ku ya zama wajibi mutum ya biya kuskure ba ta cikin karfi in aka ce kaza kuskure ne ya faru to kala akwai wani abu daga gurin ka ya haifar da kuskure an fahimta ku shi yasa ai eh, shari'a ya wajabta jiya in kawo mutum asara bisa kuskure ko ko ba haka bane in mutum ya kashe wani bisa kuskure ba zai biya diya zai azumi ba ko ba haka bane duk lokacin da aka ce kaza kuskure ne ba wai fin karfi ba kuskure ne to dole akwai wani sakaci da ya haifar da kuskura. Ya sa shari'a take a biya an fahimta ku yau kaga wannan shine wasiya ta ta shida su waɗannan ayoyi da muka karanta shine suka ma'auni da suka muni sai Allah ya ce wasiya ta bakwai sai ce wa idza qultum fa'dilu idan za ku yi magana idan za ku yi zance to ku yi abinci Tun lokacin da za ku furuta wata zance wata magana to ku furuta zance na adalci ma'anahu kala ce ai qaulun taqawwalahu ai furuti mutum zai furuta wa innahu yajibu alayka an ta'jila fihi ku ya zama wajibi kai adalci a lokacin za ka furuta wannan magana dole wajibi ne sawa'un kana zalika li nafsika ala ghayrika aw li ghayrika ala nafsika aw li ghayrika ala ghayrika daidai ne ba bambanci wannan maganar za ta amfane ka ne ta cutar da wani ko za ta amfani wani ne ta cutar da kai ko kuma za ta amfani wani ne ta cutar da wani kowane bangare ne kai adalci an gane ku kunu qawwamina bil qist shuhada walau ala anfusikum Allah ce ku zama masu tsayuwa wajen ba da shaida da adalci ko da shaidan nan zai bawo kanka zai haifar maka da wani abu na cutarwa shine ala shi ne ma laike magana ko da in ka faɗi magana da maganar da ita ce ta gaskiya ita ce ta adalci amma in na faɗa to za ta yi ba tsarin a kan Allah ce kai adalci bai za kultum an gane ku yace aw li tahakkumin bayna ne ko kuma dantan da aka furta ne don yin hukunci tsakanin wasu mutane guda biyu sai adalci kar kusancinka da wani ya sa ka ƙin adalci akan wani a kansa alaike falwajibu al'adilu wajibi ne mutum ya adalci ke idan la'adun sun lura a littattama yake saboda adalci a yaren larabci shine tsayuwa miƙewa tsayuwa a miƙe babu karkacewa yace wa bidduhu al wal mailu kishiyan adalci shine zalunci da kuma karkata da harin gaskiya ce fala Milla yaminan wala shimalan karka karkata dama ko hagu a tsaya akan hanyar nan miƙakkiya ta adalci sai ma ce a wannan maganar faɗan zance na arewa sai yake walam ya kulhuna la nukalliku nafsan illa wusaha ko a can da yake wa aukul kaila wal mizana bil qisti sai ce la nukalliku nafsan illa wusaha amma da Allah ce wa idza qultum fa'dilu sai ce la nukalliku nafsan illa wusaha ba me yasa yace li anna al qawla la yashqu fihi al adl ghaliban yace saboda zance yin adalci wajen zance ba wani da wahala idan son ga kawai ta hana ka an fahimta ko ko da magana ya ba wani abu ne da za wani aiki ne da za ka gaji wani aiki ne da za ka kashe kudi, wani aiki ne na kaza fadan zance na adalci malaka ba wani mai wahala sai dan son zuciya zai hana mutum fada kawai to sai Allah ya ce wajen fadan zance na adalci Allah ke walauka walau kana za qurba ko da almakulu lahu za ƙurbatun za ƙurbatin afon ko da wanda za ka faɗi zancen nan game da shi yana da dangantaka da kai na zumunci a wancan ayan da muka karanta ɗazu Allah ce walau ala kusa sai Allah ce ne awul ne wal aqrabin ko da a kai iyayenka ne ko da a kan makusantanka ne ka faɗi zancen adalci an gane ku koda zai shafe su a faɗi zance na adalci shi da nan ma Allah ce walau kana za qurba ko akan waɗanda suka zama makusantan shi ai sahibu qarabatin ai wanda kuke da dangantaka na jini da shi yace fala tuhabihi li har dangantakan da ke tsakaninku ya sa masa haibansa haibansa ya hana ka faɗin magana ta adalci yace fatamila ma'ahu ala gairihi min ajlihi wannan haibar ya sa ka karkata tare da shi akan waninsa saboda shi karku ya haka yace faj'al amraka ila Allah azza wa jal khalaqaka wa amaraka bi hadha wa ilayhi satarji'u wa yas'aluka azza wa jalla madha fa'alta fi hadhihi al-amana yace ka sanya al'amarinka gaba ɗaya zuwa ga Allah wanda shine ya halicce ka shine kuma ya umurci ka yin adalci kuma ka san cewa fa za ka koma zuwa gare shi kuma zai tambaye ka wannan amanan da ya baka na harshe na yin magana bai ka aikata da shi bai ka aikata da shi shi wanda ka ƙin adalcin saboda ka goyi bayan shi shi ko dai da wannan iko a kanka da kai da shi ko ba zuwa ga Allah ne an fahimta ku kar jin tsoron karkuta karka saba karku yi rigima da wani a duniya wannan tsoron ya hana ka ya sa ka sa'a ma Allah ta ƙin adalci wajen zance an fahimta ku wannan shine wasiya ta bakwai wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba wasiya ta takwas Allah ce wa bi ahdillahi awfu ha ta takwas kenan ko ta tara shida bakwai takwas ta tara ta tara ku shi ne ta tara wasiya ta tara Allah ce wa bi ahdillahi auku kuma alƙawarin Allah ku cika alƙawarin Allah alƙawarin da Allah ya da ku ku cika ku ku saba Allah alƙawarin ku an gane ku anan Allah bai ce auku ahdillahi ba yace wa bi wa bi ahdillahi ya ka fara gabatar da abin da ya kamata ya zama an jinkirta shi an gane ku a larabci aka ce auku lahi ko auku bi ahdillahi larabcin yayi kuma shine asali an gane ku amma ta aka fara ce wa bi ahdillahi aka fara kau alƙawarin kafin aka ce auku ku cika a ƙa'idar larabcin aka yi wannan yana nuna maka cewa abin yana da mahimmanci aka yake a fasahar larabci ya zama abin da kamata a jinkirta sai aka gabatar wanda ya kamata a gabatar sai aka jinkirta yana nuna maka mahimmancin magana an gane ku nuna maka alƙawarin Allah abu ne mai mahimmanci sosai da su shi ne ma lake qaddama al-muta'alliq lil ihtimam bihi yace an gabatar da wanda aka alakanta shi saboda me saboda muhimmancin su halaka wa ahdullahi shine da ake nufi da alƙawarin Allah yace ma ahida bihi ila ibadihi shine abinda Allah madaukakin sarki ya alƙawarta shi ga bayansa kuma menene wannan yace wahiya ibadatuhu subhanahu wa ta'ala shine bautan Allah wanda ya tsarkaka ya girmama wal qiyamu bi amrihi kuma tsayuwa akan umarnin Allah shine ahdillah din Sai ka zama mai bautan Allah shi kadai haka hada Allah da kowa kuma ka tsayi wajen bin umarnin Allah shine bi ahdillah malike kama qala azza wa jal kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗa, cikin suratul maida Allah ya ce wa laqad aqada Allahu mithaqa bani isra'ila وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا الله يقول ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل للي تبت حقيقة على يارك القوري بنو إسرائيل بان دي القوري رسول Allah ce wa ba'atna minhum ithnay ashara naqiban kuma muka aiko musu da wakilai guda goma sha biyu daga cikinsu waɗanda za su zama wakilan Allah a cikinsu sai Allah ya ce musu wa qala Allah sai Allah ya ce musu inni ma'akum zan kasance tare da ku alƙawarin da Allah ya musu kenan Allah ya musu alƙawarin zai kasance tare da ku zai taimake ku amma ga sharadin Allah in suka cika wannan alƙawarin daga gare su to shi ma zai cika nashi na tsayuwa tare da su sai wannan sai Allah ce la in aga shaf inni ma'akum ina tare da ku zan cika amma la in aqamtumus salata in kuka tsayi da sallah wa ataitumuz zakata kuka ba da zakka wa amantum bi rusuli kuka imani da manzannina wa azzartumuhum suka karfafe su su manzannin nawa kuka karfafe su kuka agaza musu wa aqrabtumullaha qardan hasana kuma kuka ba Allah rance rance ne kyau daga bayan zakka kuma sai sarki na tabawi yake wanda an kira zakka kuma an sake kiran ba Allah rance kaga wancan daban wannan daban Allah ce in kuka yi wannan shi ne malaka hada mithaqul ibani bi makhluq wannan alƙawari ta ɓangaren bayi kenan abin halitta ku Allah ce to in kuka yi haka to ni ina tare da ku me yake nufin ina tare da ku Allah ce ga abin da zan muku law kaffiranna ankum sayyi'atikum to wallahi tabbas zan kankare muku zunubanku wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zan shigar da ku aljanna wacce ƙoramu ke gudana a ta. an fahimta ku shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara ha yace ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu wa awqu bi ahdi awqu bi ahdikum shika alƙawari na da kuka dauka mu an kuka tuka ni ma zan tuka muku alƙawarin alƙawari na fa in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqratum wa aqratumullaha arban hasana to ni kuma uku Da ahdikum ai na ce inni ma'akum la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa na udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar saka alƙawari da ke tsakanin Allah da bayi kenan su bauta masa su tsayar da umarninsa su bi manzanninsa su ga manzanninsa guduma shi kuma Allah maɗaukaki ciki zai shigar da su aljanna malaka hada min janibillah wannan kaga alƙawari ta bangaren Allah ke kun ku ku cika wannan Allah ce wa bi ahdillahi ku, alƙawarin Allah ku cika ku cika shi Allah ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun ai zalikum waɗannan ayoyin wasaqum bihi Allah madaukaki sarki ki muku wasiki da su in kuka yi riko da su to tabbas za ku zama masu tunani la'allakum tadhakkaruna za ku zama masu tunani masu nazari masu hangen nesa wannan aya ta biyu aya ta ɗari da hamsin da biyu kaga shi kuma ya kunshi wasu yoyi guda hudu kaga aya ta farko wasu yoyi guda biyar wannan wasu yoyi guda hudu sai ya zama wasiya nawa kenan tara an gane ku sai ayan ƙarshe ita sun makala azza wa jal aya ta ɗari da hamsin da uku sai Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqima lallai wannan ita ce hanya ta mai kakkiya fattabi'uhu hasiya ta goma ke ku bi wannan hanyar shi kaɗai za ku bi za ku bi wata hanya malaita hadhihi hiya alwasiyatu al'ashira wannan ita ce wasiya ta goma wannan ita ce wasiya ta goma yace fa qawluhu faɗin Allah wa anna hadha sirati yahtamilu anna al-mushara ilayhi ma cewa da Allah ya cewa lallai wannan ita ce hanya ta ce zai iya yiwa ana magana da kan dukkan abin da aka fara da gabata wasu yin karan nan an fahimta ku sun daga qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an an gane ku tun daga nan har zuwa wa bi ahdillahi auku shine wa siratin mustaqiman malaike za iya fassara shi da haka Allah yake nufi yace li annaka law ta'ammaltahu wajadtahu muhitan bi shar'i kullihi yace saboda in ka za kai nazari kai nazari sosai kai la'akari da waɗannan wasu bukataran za ka ga ya sha maka dukkan shari'a kan babu wani abu na shari'a wanda ya bari yace imma nafsan wa imma ina'an wasu da gaske ya faɗe su a zahiri a fili shine nafsan wa inna ima'an wasu kuma Allah ya yi ishara ne zuwa gare su yanzu tun daga wasiyan farko har zuwa wasiya ta karan yana cikin yana cikin wani ahdin lahi auku har da ƙarin da ba faɗa ba ko haka wani wa'incan da aka faɗa guda takwas sun kaga nafsan kenan waɗanda suka shiga wa bi ahdin lahi auku kaga me kenan ima'an kenan ishara yi. zuwa gare su yake wa yahtamil kuma zai iya yiwa fataran wa anna hadha sirati anna murada bihi ma ulima min dinillah ai abin da zama sananne daga addinin Allah to shine hanyar Allah ai hadha alladhi ja'akum bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam huwa sirati ai wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya go muku da shi din nan to ita ce hanya ta yace ai at-tariq al-musilu ilayhi subhanahu wa ta'ala ai tace hanyar da in ka bi to zai fara ka zuwa ga Allah in ka saba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ba za ka kai zuwa inda Allah yake ba in ka rafu ka kai to shine ka bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi in ma fassara na biyu ne kul wa bi ahdillahi awfu ai haka bane shi daga cikin ahdillahi din wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum kuma yana ciki ba A kaga sin yin guda tara ne sai ma ne yake as-siratu yudafu ila Allah azza wa jalla wa yudafu ila Ya ce wani lokaci kaga da an ce siratillah wani lokaci kuma sai a ce siratul ladina an an'amta alaihim ma'ana wani lokaci a jingina shi zuwa ga Allah wani lokaci a jingina shi zuwa ga waɗanda suka ji hanyar an fahimta ku wannan babu babu cin karo yace ka faɗin Allah siratul ladina an'amta alaihim kaga ai an jingina shi zuwa zuwa ga bayan Allah waɗanda Allah ya musu ni'ima yace huna udifa ila saliki wa fi qawlihi siratul lahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard wani guri Allah yace hanyar Allah Allah nan wanda duk abin da ke sammai da duk abin da ke kasai nashi ne kaga nan kuma udifa ila Allah ko haka wa hali ce duka ba cin karo yake huna udifa ila Allah yake fa ibadatu ila Allah azza wa jalla li'annahu musilun ilayhi yake inda kaga an yi idafa an jingina zuwa ga Allah to an jingina zuwa ga Allah ne kura Allah ne ne ba da ikon cewa zuwa gare shi ko ba ka bari. Shin Allah madaukakin sarki bai bai kaddara muka zama daga cikin shi da yanda za su isa zuwa gare shi ba za ka iya zuwa ba yace wali annahu huwa alladhi waqa'ahu li ibadi kuma Allah shine ya cincika ma bayin nasa hanyar yace su bi yace wa idafatuhu ila saliki li annahu humul ladina salakuhu amma inda kuma aka jingina zuwa ga bayin Allah to ai saboda bayin su ne suke hanyar su suka je suka hadu da Allah an fahimta ku aka babu babu tabab Allah ce wa anna hadha sirati mustaqiman yace ma'anar mustaqiman yace ai muttaqinan la i'wajada fihi me kakkiya babu karshewa babu kwazazzabo babu tudu da gangare babu rani sai Allah yace fattabi'uhu kubi shi kadai za ku bi yace fala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili har ku bi hanyoyi har ku bi hanyoyi hanyar Allah ya tsakiyar nan ita kai za ku bi kar ku dinga rarage ta kar ku dinga lalibe in kuka bi wasu hanyoyin da ba na Allah ba fa tafarraqa bikum an sabilihi to wannan hanyoyin za su raba ku ba ku tattala ku ba su sa ku bar hanyar Allah madaukakin sarki an fahimta ku malai ce subul ay at almultawiya alkharija an hanyoyi karkatacciya waɗanda suka fita suka ba hanyar Allah karku bi su karku bi su wanda za mu zo mu karanta hadisi a gaba da maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ma yake ma sahabbai ya buga wa sahabbai misalin hanyar Allah da kuma sauran hanyoyin da Allah ya ce kar su bi ya musu ya musu practical bayani ko ya zana layi ya zana layi jikakkiya guda ɗaya sai zana ƙananan layi a dama da hagun wannan layin manzalla sallallahu alaihi ce wannan miƙaƙƙiya guda ɗaya ita ce hanyar Allah wannan gefe da gefen su ne hanyoyi da Allah ke wala tattabi'u subula wa tafarraqa bikum an sabil ce kuma a bakin kowace layi akwai wani shedani da yake kiran mutane zuwa ga wannan hanya an fahimta ku yasa duk lokacin da da na Allah bai maka ba ha to babu abin da zaka fada ke dadi Allah ka kiyashe mu Allah ka kiyashe mu ce ai annakun idan tabi'tum as-subula tafarraqat bikum an sabilihi wa tashattatat bikum al-ahwa wa ba'd ai idan kuka bi waɗannan hanyoyin da aka hana ku bi ha to za ta rarraba ku ta raba ku daga asalin hanyar Allah ita ɗaiɗe ta ku ku ɗaiɗe ce son zuciya da kama ku kuma ku yi nisa daga asalin hanyar Allah ku nisa daga asalin hanyar Allah an fahimta ku a duk abin da ake in ka zai sha wuya hawa ba hanyar Allah aka yi ba sai ma da yake wa huna kala a kubul jam'u ce a nan. sai ma da yace asubul hanyar hanyar Allah hanyar da ba na Allah ba sai Allah ya kawo da jami'i, ya kawo da sigan jami'i. an gane ku amma hanyar Allah sai Allah madaukaki sai sai kawo shi da sigan mufrad yace sabilihi fatafarraqu bikum an sabilihi hanyar da ba na shi ba subul jam'i sabil yace sabilun wahidun li anna sabilallahi azza wa jalla wahid yace Allah ya faɗi wannan ne saboda ai hanyar Allah guda ɗaya ce musulunci da imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba ka bane amma hanyar da ba na Allah ba suna da yawa akwai wanda nashi shirka ce akwai wanda nashi bid'a ce akwai wanda nashi son zuciya ne ko ba ka bane hanyar da ba akwai wanda nashi munafunci ne wannan ke tsantsan kafirci ne to hanyoyin da ba na Allah ba suna da yawa amma hanyar Allah guda ɗaya ce shi Allah ce fa tafarraqa bikum wa la tattabi'u subula fa tafarraqa bikum an sabilihi a kar ku bi hanyoyi ke su raba ku daga hanyar sa guda ɗaya an fahimta ku sai malai ce wa amma ma adahu fa subulun muta'addida duk wata hanyar da ba ta Allah ba ko hanyoyi ce masu yawa ولهذا da wannan nema قال النبي صلى الله عليه وسلم أخي محمد صلى الله عليه وسلم يكتوى وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة نزل صلى الله عليه وسلم وأن الأمة ذات رربو حرزوا رربوا سبعين دقو dukkan su ‘yan wuta ne sai guda ɗaya kaga saba'in da yunin su ne subul kenan guda ɗayan nan shi ne mai ajiyar kenan an fahimta ku yawwa ma da ya kaso da nuna mana bambancin subul da Allah ya sa kan Allah ce wala ta tabi subula amma na Allah ce kira shi da mai sabil kaga anan wannan ba saba'in da biyun kawai a waɗanda suke danganta kansu da musulunci kenan fa su ne saba'in da biyun banda waɗanda kafare ne tsantsa ba su a cikin saba'in da biyun an fahimta ku in ka karanta a shari'a na na na imamul ajuri alaihi rahmatullah ya kawo ya kawo nassi daga shari'ai da magabata yadda suka ambata shubul din har yadda aka samu saba'in da biyun dukkansu babu wanda zai yadda ka ce mishi ba musulmi ne ba shi sai a kowane da ma kowa da cewa musulmai ne amma masu laifi ne karkatattu ne su ne saba'in da uku so idan ka ɗauka saba'in da biyun sai kuma ka haɗa da ƙungiyoyin kafirci su kuma su kuma guda nawa haka sai da kake Allahu alamu ko haka bane saboda ƙungiyoyin kafirci a kafirci ɗaya ma za ka samu su ma sukan rabu wannan yana ganin wani nashi ba daidai ba ne. ko ba haka wani tun daga waɗanda musulmai sun yarda cewa ba su cin saba'in da biyun ha duk da cewa suna danganta kansu da musulunci kaman kaman kaman kungiyar halaka ta misali hmm? dukkan musulman duniya sai da ba su cikin saba'in da juna al'umman manzo Allah da yake za su rabu su ba su ciki su suna bangaren arna ne so su kansu a cikin su kungiyoyi nawa ne a cikin yan kalaka su suna da yawa suka karanta littafin ah, Khalid Hussein ilahi baksh ba da littafi alƙur'aniyun wa shubahatihim haula sunna littafi ne babba aka wannan girma ya kai kusan shafi ɗari hudu. inda ya faɗa ya faɗa kungiyoyinsu tun daga manyansu waɗanda lokacin da abin ya fara aka fara yin ƙungiya ta musamman a kan aƙidar 'yan ɗalakatu ɗaya inda ya fara a duniya indiya aka fara samun an fahimta ko to tun daga lokacin har zuwa wannan zamanin su kansu ƙungiyoyin da ba a cikin su mako wanda ke ce ma wannan arne ne an fahimta ko to su kuma yadda ƙungiyar kuma take shi ne kowa in ya tashi waɗanda suke ƙarƙashin shi in suka yi girma su ma su kulle kuma sai su zama ƙungiya su ma sai su wanda ma da suka kulle suka kafirta wai gidan nasu daga can sama ko karanta akwai na hausan shi ko na malam sani yun ha na shek Muhammad wa sunnatin nabawiyya na profesor Muhammad Sani Umar Musa ai yayi da Hausa ne da Larabci ko kuna Hausan kalima ka yi kakan kun kurmi ina nan na Hausan ana tsero ka karanta ban da su kun kaje kuma asalin arnan da su ba su danganta kansu da musulunci nasara ƙungiyoyi nawa ne yahudu ƙungiyoyi nawa ne Allah ya gane cewa lallai hanyar da wani Allah ba subul ne ko ba haka bane subul ne amma hanyar Allah sabil ne guda ɗaya ne a gane shi fa duk wanda ya bar hanyar Allah ta gagan shi a rikice yanzu ko masu cewa su ɗan ƙala kafa masu ce suna bin ƙur'ani zalla kaga da suka bar hanyar Allah suka bar hanyar Allah ba ka taɓa samun kai kungiya ɗaya babu kungiya ɗaya daga tun ƙungiyoyin in tsalaka to kungiya ɗaya wanda sun yadda wane shi ne jagoransu da suke sallah iri ɗaya sallah hagarai sallah shi abinda dukkan musulmai sun haɗu a kai ko to sai in tsalaka to babu kungiya ɗaya da suke da ta wannan kungiyar sun yadda wane shi ne jagoransu kuma dukkan su iri ɗaya ne babu to me kake balle kuma wasu kungiyar da ba wannan jagoransu ba ba ƙungiya ɗaya wannan wannan sai sun yadda da sallah biyar wannan sai a sallah uku ne wannan sai sallah biyu ne in an gama wannan saɓanin ko kuma ya za a yi sallar shi ba ku saɓani to shi ma sallar raka a nawa za a yi wannan sai a yadda sauran musulmai wannan sai a raka a ɗaya wacce a ruku'u ne kawai sai sujada daga ruku'u sai ka tafi sujada shikenan ba sallama ba ta giya. to a ruku'u a tsayen da ruku'un da sujada ne ka ce shi ma suka sake samun sabani wannan fa ƴan kungiya ɗaya kenan to hakan ka tafi wani kungiyar sai da ne bula sun bi hanyoyin da ba na Allah ba to da suka yi wannan fa tafarraqa bihim an sabilihi sai raba su da hanyar Allah mun fahimci sakon ai su haka ka'ida in dai har ka ce na Allah bai maka ba to shiga uku sai ma lai fasadilul munji wahidun hanya mai tsirtarwa guda ɗaya ce wal baqiyatu mutasha'ibatun sauran hanyoyi kuma a rarrabe ne a ɗaiɗaice suke sun rarrabu da ce wala ya ruddu ala haza qawluhu ta'ala yace amma kuma wannan baya nuna cewa faɗin Allah madaukakin sarki su sun ma'ida take ce yahdillahu man tabi'ahu man tabi'a ridwanahu subul salam Allah ce yana shiryar da wanda ya bi zuwa ga hanyoyi na aminci ha haka nan sai Allah mai na kalmar subul ko ko haka ba amma kuma yana nufin inda zai shirya da mutum yace wannan bayano cewa hanyar Allah suna da yawa yace li anna subul fi ayatil karima as-subul a wannan ayan tana nufin wa in kanat majmu'a duk da cewa banki ce lakin udifat ila salam ai an jingina shi ne zuwa ga salam ba zuwa ga Allah ba yace yahdi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulallahi ba ko gani ba yace subula as-salam to me yake nufi yace fa kanat munjiyatu wa yakunu al-murad biha shara'i al-islam an gane ku معنى يهدي الله من اتبع رضوانه islami Allah yana shiryar da wanda ya bi shi zuwa ga daidai a dukkan hukunce-hukunce na musulunci. Sura a musulunci a hukunci ba ɗaya ba ne, hukuncin sallah daban, hukuncin alaula, hukuncin wanka, hukuncin tauhidi, hukuncin aikin haji, ko haka ba. Allah ce to duk wanda ya ce shi zai ji shi kuma zai shiryar da shi abin da yake daidai a dukkan hukunci-hukunci an fahimta ku Allah ya sa mu gane wannan shine wasiya ta goma ta Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyin cikin suratul an'am Allah ce wa zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan abin da aka lissafa Allah madaukakin sarki yana muku wasiya da su ne litanalu bihi darajata taqwa saboda ku daraja na masu taqwa masu tsoron Allah waltizamu bima amara Allah bihi wa rasuluhu saboda ku kai matsayin waɗanda suka lizamci abin da Allah ya umarni da shi da kuma abin da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarni da shi waɗannan su ne ayoyi da malam ya kawo a matsayin muqaddima na wannan littafi mai albarka insha Allah ta'ala Allah madaukaki sai ya hada mu zama ta gaba sai mu kuma tafsirin waɗannan ayoyi da mala ya kawo hadisin abdullahi dan mas'ud da hadisin ma'azu dan jabal da kuma uh, masail da malan ya fitar a waɗannan ayoyi malan sai da ya fitar da darasi ɗaɗɗaya ashirin da hudu ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda guda tara da muka da muka karanta sha Allah ta'ala za mu je su na wanda muka faɗa daidai Allah maɗaukaki sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya sai mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam